sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. ma sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. Za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 20 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Sarfilu Hashim Gubel da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa rundunar haɗin gwiwar sojojin yankin Chadi da suka haɗa da sojojin Kamaru, Najeriya, Chadi da Niger, sun tura dakarun sojoji zuwa yankin takarmari kan iyakar arewacin kamaru da najeriya sannan za ku ji cewa wasu 'yan ta'addan wata kungiya mai suna 'yan babeli sun kai hari a bingin diwa a karamar hukumar ningi da ke jihar bauchi bayan nan ibrahim ka almasi garba zai gabatar muku da shirin shi na jawabai daga dattawa daga bisani muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jami'an Faransa sun ce dabban mutane ne suka fito a fadin kasar da ake kira masu yellow vest domin zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati. 'Yan kwanaki bayan da gobara a fitacciyar majami'ar Notre Dame ta yi sanadiyar haɗa gudunmawa domin sake gina majami'ar mai ɗimbin tarihi. A ran gama ta barke tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a birnin Paris. Lokacin da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa zanga-zangar a cibiyar birnin. 'Yan sandan da sun ce sun kama mutane 126 wasu kuma masu zanga-zangar an bayar da rahoton cewa sun yi ta jifan 'yan sandan da kwalabe suka kuma kunna motoci wuta da shingayen da 'yan sandan suka kafa. An kiyasta cewa masu zanga-zanga 6,700 ne suka fita yin zanga-zanga a babban birnin na Faransa. An kuma gudanar da zanga-zangar a wasu sauran birane ma. kusan mutane goma sha biyu ne aka kashe lokacin da aka kai hari yau asabar kan ma'aikatar sadarwa a birnin kabul a cewar jami'ai lamarin da ya kawo ƙarshen daɗewar da aka yi ana zaman lafiya a birnin ministan harkokin cikin gida ya faɗi a shafin twitter cewa an kawo ƙarshen harin da ya shafa kusan sa'o'i biyar an kashe dukkan waɗanda suka kai harin ƙuna baƙin waken harin da aka kai ma'aikatar sadarwar ya fara ne da fashewa a kofar shiga ma'aikatar shugaban 'yan sanda sayid muhammad roshendil ya ce maharin ya tarwatsa kansa ne a wajen ma'aikatar wanda hakan ya baiwa sauran maharan shiga ma'aikatar da ke jami'an tsaro ɗauke da makamai. 'Yan sanda sun kwashe kusan ma'aikata dubu takwas suka kuma rufe dukkan hanyoyin da ke yankin da ginin yake. Akalla mahara uku ne suka fafata da jami'an tsaron ma'aikatar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahoton Robert Mulla kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi na kara gaskata abin da jami'an tattara bayanan sirrin Amurka na yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa bayan zaben shugaban Amurka a shekarar 2016. Ko da yake akwai wasu da ke cewa ya kamata rahoton nan Mulla da ma'aikatar shari'ar Amurka ta fitar ranar Alhamis ya zama wani gargaɗi kan cewar yunkurin da hukumar Moscow ke yi na kawo tsaiko a tsarin dimokuraɗiyya Amurka na nan yana ci gaba da faɗaɗa inda kusan za iya cewa sun yi nasara. sai dai jiya juma'a jami'an rasha sun ci gaba da musunta zargin cewa sun yi yunkurin yin shishigi a zaben amurka na 2016 inda suka yi biris da ɗaruruwan shafukan rahoton na mula wanda ke nuna hujjar cewa rashin ta sa hannu a zaben a wani taron manema labarai da ya gudanar kakakin shugaba vladimir putin dimitri pesco ya ce har yanzu ba su amince da wannan zargi ba a jiya juma'a ne shugaban kwamitin majalisar dokokin amurka mai kula da fannin shari'a jerry nadler ya aika da takardar neman a basu cikakken rahoton na kwamitin binciken mullar da ya gudanar ya zama wajibi majalisar dokoki ta samu rahoton wanda ba a tantance ba haɗe da hujjojin da kwamitin bincike na robert mulla ya gano in ji nadler hukumar lafiya ta duniya who ta ce an kashe wani likita da ke taimakawa wajen yaƙi da cutar ebola a jamhuriyar demokaradiyyar congo a lokacin wani hari da aka kai kan asibiti da ke gabashin kasar. Wasu mayaka ɗauke da manyan makamai ne suka farwa asibitin wanda ke Butembo ɗaya daga cikin yankunan da cutar Ebola ta fi kamari sai kashar Chado Muzoko ɗan asalin ƙasar Kamaru. Sannan sun raunata wani jami'in lafiya ɗan asalin ƙasar Congo tare da wani direba a cewar wata sanarwa ta daban da wakilin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar Congo ya fitar. wannan hari na asibiti shine na baya-bayan nan da aka kai wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar ebola a matsayin martanin 'yan bindiga da ke nuna rashin yadda da ayyukan yaƙi da cutar ebola da ƙasashen duniya ke yi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Rundunar haɗin gwiwar sojojin yankin Chadi da suka haɗa da sojojin Kamaru, Najeriya, Chadi da Nijar sun tura dakarun sojoji bayan da wasu 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai hari a Kamaru inda suka kashe mutane akalla goma sha uku kuma ɗaruruwan mutane suka rasa mahallinsu. Ƙasar Kamaru ta buƙaci al'ummarta da su haɗa kai da sojan ƙasar inda ake zargin a cikin 'yan makonni akwai ƙaruwar haraha. kare a lokacin watan azumi na Ramadan. Ga fassarar rahoton Moki Edwin Kinzike. Yankin Takarmari yana kan iyakar arewacin kamar da Najeriya inda ba komai a wurin sai matattun dabbobi da kuma ƙonannin gidaje. Wurin da yake tunatar da baƙi wani abu na rashin jin daɗi ya faru. Abba Malam mazauni ne a yankin ya ce ƙauyen mai ɗauke da mutane sama da ɗari hudu yanzu ya zama toka. Inda mayakan ƙungiyar Boko Haram waɗanda suka fito daga Najeriya suka kai masa hari. ya ce sama da 'yan kungiyar boko haram ɗari ne suka kai hari a ƙauyen nasu suna harbin kan mai uwa da wabi sun kona dukkanin gidaje ya ce akalla mutane goma sha uku ne aka harbe su kuma aka yanka su mutane da yawa sun ji rauni kimanin mutum ɗari mata da yara aka sace sannan suka kona kayan abinci irin su masara wake gida da dabbobi sannan sau kwashe ɗaruruwan shanu. Bashar Hakimi shine hakimin ƙauyen Takarmari ya ce zaman lafiya ya fara dawowa shekara guda bayan wasu hare-hare da 'yan ta'adda suka kai kuma 'yan ƙauyen sun fara dawowa ya ce duk da cewa an kashe mutane da yawa a jerin hare-haren bama-bamai mazauna yankin sun haɗa hannu da sojoji don yaƙar ƙungiyar Boko Haram amma sababbin hare-hare sun tsorata kusan kowa. ya ce saboda sabon harin mutanen da suka fara dawowa gida bayan da sojoji suka rarraki mayakan kungiyar boko haram kuma suka kafa wani sansani na sojojin haɗin gwiwa sun sake guduwa zuwa wuraren da suke ganin sun tsira kamar garuruwan mora meme da mukolo da marwa ya ce mafi yawan mutanen sun rasa duk abin da suka yi ƙoƙarin tattarawa lokacin da suka dawo garinsu Mijin yawa Bakri shine gwamnan jihar Tawa mai nisa ya yi kira kan a saka ido ya ce bayan ganawar da suka yi a kan rikicin an tura dakaru zuwa yankin don kawo tsaro da kuma taimakawa mutanen da aka sace waɗanda har yanzu ba a san inda suke ba. Ya ce ya buƙaci a sake farfado da ƙungiyoyin 'yan banga da kuma ƙara sa ido daga mutanen da suke tunanin cewa Boko Haram sun yi nasara. ya ce bayan ganawar da suka yi kan tsaro an umarci rundunar sojojin haɗin gwiwar yankin tafkin caji da suke yakar ƙungiyar boko haram da su samar da wani sintiri don neman mutane da motoci da kuma gidaje da ƙauyukan da ake zargi A wannan makon hukumomin kasar Kamaru sun ce sun tsare 'yan Najeriya guda talatin waɗanda suke ƙetare iyakar ƙasar a ranar Asabar kan zargin da ko suna da alaƙa da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Gwamna Bakri ya yi gargaɗin cewa Boko Haram na neman damar shiga cikin mutane lokacin da suke tafiye-tafiye a kan iyakokin. Ya ce kamar watan Ramadan mai tsarki na musulmai da zai fara a ranar biyar ga watan Mayu fiye da mutane dubu ɗaya da ɗari biyar biyar ne suka mutu a hare-haren da 'yan kungiyar boko haram ke kaiwa tun lokacin da wannan rikici ya faru shekaru tara da suka gabata. To Madalla, wasu 'yan ta'adda wata kungiya mai suna 'yan Babeli sun kai hari a ƙauyen Bingin Diwa a ƙaramar hukumar Ningi a kan mashina ɗauke da bindigogi da wasu makamai sannan suka afkawa mutanen ƙauyen a lokacin suna cin kasuwa. Wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad daga Bauchi na ɗauke da rahoton. A jihar Bauchi ga misali ranar Litinin wasu 'yan ta'addan wata kungiya mai suna 'yan Babeli suka jikaki ƙauyen bingin diwa a ƙaramar hukumar ningi a kan mashina ɗauke da bindigogi da wasu makamai suka aukawa mutanen ƙauyen a lokacin suna cin kasuwa shugaban ƙungiyar 'yan sa kai na ƙauyen bingin diwa ya yi bayani wa manema labaru kan irin attabun da suka yi da 'yan ta'addan. ni shugaba sa'adu diwa shi ne shugaban vigilante na bangin diwa abin da ke faruwa gare mu da wayannan mutane da suka zo mana 'yan ta'adda da suka sun zo mana ranar litinin bayan sallah zara haka muna zaune sai muka babura suna tsayawa duk filin da kake gani gaba ɗaya sun cika filin nan domin akalla dai su da kansu wani su ya ce mana sun kai mahin ɗari uku yanzu suka zo mana da makamansu da bindigoginsu da adunansu da irin wayannan gasar kun gani da sanduna suna zuwa bai minti biyar ba sai kama dukan jama'a sakamakon suna dukan jama'a mu kuma duk kun san irin kasuwa ce ba mai zuwa sanda a hannu kowa yana harkar kasuwanci shi yan kasuwa suka kama fashiya kowane yana tattara kayansa ni kuma eh, bisa cikin gaggawa saboda umarnin da manya ke bamu in tashi na je na kira mai girma dpo na karanta mai na kira shugaban sojoji na karanta kira dagacin mu na karanta mai kafin wani lokaci cikin ikon allah sai allah ya kama na jami'an tsaro lokacin da aka fara atagon nan jami'an tsaro da suka zo to aka tarwatsa su wasu suka yi kudu wasu suka yi arewa wasu suka yi yamma eh, a nan cikin garin tsakanin da allah ba wanda suka kashe amma sun yi mutum biyar rauni eh, to su kuma ba ku kama ɗaya ba ai mun kama a yanzu haka akwai guda hudu ma a hannun kwamayin yan sanda jihar bauchi su eh, nan wallahi ba san kowane iri bane mu dai kawai a wasu su da mu a can ko a wurin kwamayin sun ce mana wasu yan kaduna ne mu kungiyar su ba mu iya gane cewa wasu bane amma a gaban mai girma kwamayin sun ce mana wai su wai yan bula ne wai yan ba deli yayin da suke faɗi kenan mai martaba sarkin ningi domin ya zo ya jajanta mana kuma mun yi mai koke akan don allah don ya kai mana kuka wajen gwamnati a taimake mu matakin farko don Allah don a taimake mu domin hanyar mu wannan dole kuka biyo idan da damuna ne lokacin da kira jami'an tsaron nan tsakanin da Allah ba su zo da ruwa saboda ruwa na tarewa muna roƙo don Allah don annabi hukuma taimake mu harkar tsaro kuma ba mu da wadata abin hawa don Allah don annabi gwamnati ta taimake mu a nasa jawabin wakilin kwamishinan 'yan sandar jihar bauchi muktar a idris ya murna da irin matakan da mutanen ƙauyen bingin Diyo suka ɗauka na sanar da jami'an tsaro akan lokaci. A yadda al'amuran suka faru a gaskiya mun gode ya al'umma kuma mun gode ya jami'an tsaro waɗanda suke wannan shiya na tabbatar da cewa sako ya isar da duk wanda zai isar akan abin da yake faruwa. Kuma wannan ya danganta da ku na shaidawa su waɗannan jami'an tsaro akan lokaci. Shi jami'in tsaro ba zai iya ba da gudunmawa ba akan abin da yake damun ka idan baka gaya mishi ba. Duk irin abubuwan da yake faruwa da kuke neman gudunmawa na jami'an tsaro kar a yi ƙasa a gwiwa. mai mataba sarkin ningi alhaji yunusa muhammad dan yaya ya jajanta wa mutanen ƙauyen bingin diwa dangane da halin da 'yan ta'addan suka jefa su ciki da kuma jinjina wa jami'an tsaro duk mun sami labari mara daɗi abin da ya same ku a nan sai da muka ga zama wajibi mu zo mu ja ku alhinin wannan al'amari da addu'ar Allah ya haka duk abin da za a yi a rayuwa idan babu zaman lafiya to rayuwa ba ta amfani ba sojoji da 'yan sandanmu sun taka rawar gani na wannan yanki abin a jiga musu ne to kaji kai babban batura 'yan sanda area kwamanda ya kamata a gaya wa kwamishina 'yan sanda na jihar bauchi ya yi magana da kwamishina 'yan sanda na kano sabili da wannan dan gaban a cikin dajin da mutanen suke suke zuwa suke fadawa mutane na sai dai kuma kamar yadda bincike ke nunawa su dai 'yan kungiyar ba beli suna ɗaukar doka ne a hannuwansu wajen zartar da hukunci ba tare da bin abin da dokar ƙasa ta zayyana ba abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria. ba. Shaida Abdulwahab Muhammad. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku 'yan hikaya. da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya umarci ministocinsa su mika rahoto zuwa 24 ga watan nan a shirin rushe majalisar sa ta su. Sai a muku magana a dan rage muku wani abu ma mu dan samu wani abu ko dai bai da yawa. Matasa kenan da ke sai da litar mai naira 230 zuwa 250 a Abuja bayan jita ta samun karanci ko ma niyyar tashin farashin fetur. Yayin da APC ta canki waɗanda take so su yi mata shugabancin majalisar dattawa da wakilai. Tsohon dan majalisa Ibrahim Bello ya ce a dai taka tsantsan. A koma tun da akwai lokaci a sasanta da 'yan takarkar a sasanta da members Elect. keki mute na kungiyar jama'ar chibok abuja ya buƙaci dagewa don ceto sauran mata da goma biyu. bayan shekaru biyar a hannun boko haram fafutukan nan muna kan yi ba za mu bari ba da gwamnati ko kwaje wani yan matan nan ai ma ba za a gan ba karshe shugaban buhari ya sa hannu kan mafi karancin albashi naira dubu talatin can kuma kotun ɗahar ma'aikata ta kwaɓe babban alkali onogan daga darajar shari'a da kwace dukiyarsa a banki da hana shi karɓar kowane mukami na tsawon shekaru goma nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne madakin samunaka a jihar Kaduna, Alhaji Garba Suleiman, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa. da kuma rabaran kanan bulus sabo daga ikara diocese jihar kaduna shima ga madakin na samunaka Salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman madakin samunaka. Akwai inda gwamnati ya kamata ta shigo. Yanzu a duba a gani ba mun raina ma gwamnati abin da suke yi ba ne. Ku duba ku ga 'yan sandanmu na Najeriya. A duba yawanmu na Najeriya yanzu muna da population wato jama'a akalla ba a kasar ba a ce mutum miliyan dubu ɗari da tamanin 'yan sanda nawa muke da su kwata-kwata a najeriya ba su wuce a ce mutum ah, dubu ɗari uku da hamsin ba 'yan sandan najeriya kwata-kwatan su ko a wannan na'urar kwamfuta mutum ya duba ya gani za ka ga cewa a halin yanzu ɗan sanda ɗaya shi ke lura da mutum ɗari biyu to idan ko har haka ne wato gwamnati ya kamata a daɗa dubawa a taimaka ma 'yan sanda jami'an 'yan sanda da kayan aiki a ƙara yawansu saboda a cimma bukatan tsaro domin a ce ɗan sanda ɗari biyu ga mutum nawa ko kuma mutum ɗaya 'yan sanda nawa to a hakikanin gaskiya idan za mu lura najeriya a yanzu muna bukatan akalla ba a kasar ba 'yan sanda dubu ɗari biyar wanda yake wayannan mutane da za a ba su kayan aiki ba mu ce ba a yi ba gwamnati tana iyakan bakin to amma wannan an aka yi shi zai taimaka wajen kare dukiyoyin jama'a da rayukansu da lafiyansu banda wannan wajen maganan addini yanzu misali a inda na fi wayo inda na sani a masarauta na a nan a samu naka za ku ga cewa a nan tun da muke har yanzu ba mu taɓa jin yadda aka ce an yi rikici tsakanin musulmi da kirista an yi kashe-kashe ba babu ana zaune lafiya tun fil azal har yanzu wannan abu yana mana daɗi a nan a samu naka a lera lokal gamma da can an yi rikici amma yanzu babu to haka shi muke bukatan ko ina a arewa a zauna lafiya tsakanin kirista da musulmi tsakanin wannan kabila da wancan kabila a zauna lafiya da amo da kurama bahaushe da fulatani kitimi kiwallo hugu duk a zauna lafiya to muna fatan allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a zukatan matasa da su kansu waɗannan mutane da wannan al'amari suka ɗauke shi waɗansu sun ɗauka kamar sana'a ta'addanci fashi da makami kashe-kashen rai kamar an kashe kiyashi to Allah Ubangiji ya sa gwamnati na san suna iyakan bakin ƙoƙarinsu. Wa'annan mutane fa ba aljanu ba ne mutane ne kamar kowa a zauna da su gwamnati ta neme su duk inda suke. A yi sulhu menene matsalarsu me ke damunsu. To wannan ma zai kai mu ga wani nasara. saboda idan aka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali to mutane da yawa daga kasashen ko'ina za su kawo hannun jari su nemi su harkar kasuwanci da sauransu babban abin da yake kuma damunmu shine bayan addini da kabilanci shine rashin abin yi shine babban matsala yanzu ga misali akwai waka wanda wake na mai infiraji wato aliyu na manji wanda yake cewa dukkan randa ba ka da shi wato in ba ka da shi kuma wanda yake baka shi ma ya kasance ba shi da shi to ka tabbata wannan fa shawararsa guda yake da ɓarawo saboda haka a nan muna kira ne ni ina ganin gwamnati ta fito da wani abu da za a yi na tayar da matasa ko maɗa wanda suke wani ta'addanci wanda duk ake ji duk su aje makami su do a arewa na mu abun kunya ne a gare mu a arewa kowane kabila kake a arewa kowane addini kake a arewa ba mu a san mu da irin wannan abubuwa ba da a can kasashen kudu aka san wannan al'amura sai ka buɗe ka ma ya kwana ba wanda za ka yi tunanin zai zo maka da sunan sata kai tafiyan ka ko mun dare ba ka tunanin wanda zai tare ka a hanya to ka ga rashin jama'a kun ga rashin abun yi fa shi ke kawo waɗannan abubuwa yanzu gwamnati alhaki ne a kanta na san tana da niyya kuma Allah ya mata jagoran ye kamar masana'antunmu a ta da su kamar masaƙo da ke kaduna misali aƙalla idan aka tada su ba ƙaramin aiki zai bayar ba sana'a abin yi ga matasa zaman banza zaman kashe wando duk za a yi maganin shi ta wannan. Shi kuwa rabaran sabo cewa yi. a jama'a assalamu alaikum suna na rabran kanan di sabo daga unguwar da asabe kubau local gamman ikar dashis aiwar da muke ciki a najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati sun ta kanta a ciki bari mu dubi rikicin biyafara wanda suka taso suke son su sami yankin kasar kansu idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban kasa akan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a najeriya domin cin hanci da rashawa dinnan shi ya jawo mana damuwa a kasar mu najeriya wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu to ina so jama'a mu dubi addinanmu su abinda buhari yake ni ina goyon bayansa ya ci gaba da kwato kuɗina a hannun jama'a a zo a yi wa jama'a aiki a sawo makame wanda aka ware don sawo makame don a samu tsaro a najeriya a kuma kyautata wa talakawa sannan su masu mulki da ubangiji Allah ya baku wannan mulkin in kuna son dunkulewar Najeriya kuma kuna son a tafi tare kuna so kuma kasar ta zama da kyau sai kun faɗauki abin da ubangiji Allah ya ce kowa Allah ya bashi mulkin nan shi mulkin nasa ne kuma ya baka ne don kaiwa jama'a aiki kuma ya bayan ne don aiwa jama'a abin da ya kamata me nake nufi akan wannan shine ka taimaki talaka domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya sami riyoji sannan kuma ya samu taki akan lokaci sannan kuma kula da lafiyarsa to wannan mulki fa na ubangiji ne kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane dan adam domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa tasa mai ni'ima kuma cikin rumfan nan guda zaka ci iske abu guda biyu akwai mutum a ciki akwai kuma kuɗi a ciki to Allah ya ce idan ka ɗauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido to yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala amma idan ka ɗauki ɗan adam Allah ya ce ni da mala'iku na sai in taimake ka domin wannan ya faru mun gani kan annabi Sulaimanu da ya ba annabi Sulaimanu shugabanci shi kuma annabi Sulaimanu ya roka ba kuma abin da Allah bai bashi ba don haka masu mulki ku hakura da kalila sai ku samu kasira domin in kun wa jama'a aiki albarka za sa muku sai ta zama muku abin dogaro sannan game da rikicin boko haram da ake ciki ina roƙon shugaban ƙasa ya ƙara kaimi da duk irin shawarar da ake bashi da majalisar zartawarsa da kuma majalisar sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban kasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a kasar nan kowanne lungu ka shiga babu kwanciyar hankali shugaban ƙasa ya ƙara ƙoƙari akan wannan matsayi da iko eh, isa niyya ta yaƙi da 'yan boko haram mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a sannan mu talakawa ina kira a gare mu in fa muna so mu ci riba mai mulkin ya ci riba ƙasar mu ma ta ci riba don Allah don annabi da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni masu mulki mu rage zagin shugabanni da Allah idan kawo mulki maimakon mu zage su musu addu'a ne inda talakan Najeriya zai iya daurewa yayi kwana uku sir ba ne iya bude bakin sa ya zagi mai mulki mai musu addu'a mu azumi ina ganin da izinin Allah za mu kai ga nasara sannan masu fasa bututun mai a zauna da su a game damuwar su su dawo su daina fasa bututun mai domin arziki na kasa ne kowa ya amfana da shi domin munan arewa abin da muka gani kakanninmu da iyayenmu sun noma gyada sun noma auduga da ita ne haka kai ga kafa kamfanonin man da ake takama da su a yau to dan arewa ya rike noma noman yana da daraja yana kuma da muhimmanci sannan abu da yake so mu faɗi kusan na ƙarshe shine mu mu dawo da kaunar juna mu dawo da yan uwantaka da musulmi da kirista a dawo a yi cuɗanya ina ganin za a sami maslaha da izinin Allah. The voice of America. tunan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice wasanni a takaice najeriya da angola sun sami tsallakewa zuwa zagayen kusa da na karshe na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta matasa ya kasa da shekaru sha bakwai da ake fafatawa a kasar tanzania najeriya dai ta yi kunnen doki ne da kasar uganda da ci daya da ɗaya a wasan su na rukunin a a yau asabar wanda ya sa ta karkare matakin na rukuni-rukuni a matsayin ta ɗaya da maki bakwai ita kuwa kasar angola ta yi nasarar doke mai masaukin baki wato tanzania da ci hudu da biyu inda ta zo ta biyu a rukunin da maki hudu tuni da kasar kamaru ta riga ta tsallake zuwa matakin daga rukunin b yayin da kasa ta hudu da za ta shiga a zagayen za ta bayyana daga rukunin tsakanin senegal da morocco a gobe lahadi shahararren dan wasan kasar ivory coast yaya ture ya ce san bai da kudirin yin murabus daga buga wasan kwallon kafa a nan kusa haka kuma bai musanta yiwuwar ya koma taka leda ko dai a gabas ta tsakiya ko amurka ko kuma nahiyar asiya ba ture dan shekaru 35 bai da kungiyar buga kwallo tun sa'ad da ya bar kungiyar olympiacos ta kasar greece a watan disamba to amma ya ce duk wannan hutu ne yake sararawa kafin ya koma fagen daga ture ya soma taka leda a barcelona a shekara ta 2007 inda ya lashe kofuna da dama ciki har da na zakarun turai kafin ya koma manchester city ta ingila a shekara ta 2010 inda a can ma ya lashe gasar premier har sau uku to sai dai ture ya daina bugawa a kasarsa wasa tun bayan da ya shugabance ta ta lashe gasar cin kofin nahiyar afirka a shekara ta 2015 duk da yake ya janye matsayarsa na yin murabus daga bugawa kasar tashi wasa a shekara ta 2018 manchester city ta koma ɗarewa saman teburin gasar premier ta ingila bayan da a yau ta yi galaba a kan tottenham da ci daya da nema wannan ya baiwa city din adadin maki 86 inda ta haye babbar abokiyar adawar ta liverpool da tazarar maki daya dukkansu da wasanni 34 da suka buga na gasar a sauran wasannin da aka fafata na gasar ta premier a yau watford ta bi huddersfield har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya fulham ma ta sk bournemouth ta kuma doke ta da ci ɗaya da nema west ham ta yi kunnen doki da leicester da ci biyu da biyu yayin da Wolverhampton da Brighton su ma suka yi kunnen doki ba wanda ya zura kwallo. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice. jami'an faransa sun ce dabban mutane ne suka fito a fadin kasar da ake kira masu yellow vest domin zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati yan kwanaki bayan da gobara a fitacciyar majami'ar notre dame ta yi sanadiyar hada gudunmawa domin sake gina majami'ar mai dimbin tarihi a rangama ta barke tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a birnin paris lokacin da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa zanga-zangar a cibiyar birnin 'Yan sandan da sun ce sun kama mutane 126 wasu kuma masu zanga-zangar an bayar da rahoton cewa sun yi ta jifan 'yan sandan da kwalabe. Kusan mutane goma sha biyu ne aka kashe lokacin da aka kai hari yau Asabar kan ma'aikatar sadarwa a birnin Kabul a cewar jami'ai. Lamarin da ya kawo ƙarshen daɗewar da aka yi ana zaman lafiya a birnin. Ministan harkokin cikin gida ya faɗi a shafin Twitter cewa an kawo ƙarshen harin da ya shafa kusan sa'o'i biyar an kashe dukkan waɗanda suka kai harin kuna bakin waken. To Madalla, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wani lafiya.